بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha'Allah Allah za mu dora akan tafsirin mu na suratul fatih wadda a fatin da muka kwana a tafsirin mun kwana a ƙarshen aya ta goma sha huɗu. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da umratul hudaybiya fita umra da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi, wadda wannan umra ɗaya ta koma sulhul hudaybiya wannan sulhul hudaybiya shine ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan nasarori da addinin musulunci ya samu sanadiyar wannan sulhu da aka yi Allah ya buɗe manya-manyan ƙofofin alkhairi ma wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har zuwa ranar alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman uwa wa yu'adhibu man yasha dukkan mulkin samai da kasai na Allah ne shi kaɗansa yana gafara ma wanda yana azabtar da wanda ya so wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne to zamu tashi a farkon aya ta goma sha biyar Allah ya mana muwafaka ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلقون إذا انطلقتم إلى غالب لتأخذوها فقولا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسبوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. waɗanda suka ƙibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa makka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya wannan fita na aikin umra da zai je yi, wadda wannan umra kamar yadda muka ambata ita ce ta koma sulhul hudaybiya to munafukai sun noki kamar yadda muka karanta a baya domin sun yi zaton cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka fita zuwa ga makka to za a murkushe su kuma har abada wannan yasa suka kudurce mummunan abu a cikin zuciyarsu bal zanantu, allan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan allan yanqaliba فيهم عبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما الله يكي برزننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا الله يكي آه ba uzuri bane ya hana ku bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zanantum allan yankalibar rasul Allah yake kun yi zato ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo gidansa ba wal mu'minuna da shi da sauran mu'minai sabai ba wanda zai sake sa kafansa a cikin iyalansa abadan har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum aka kuma kayatar muku da hakan a cikin a cikin zuciyarku wa zanantum zanna sawin Allah yake kun yi mummunan zato ma in dai har kuka kaddara faruwar haka akwai wani abu da zai zo ya murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya murkushe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya murkushe addinin musulunci Allah yake kun Allah munan zato ba ku zaci alkhairi wa kanku ba ba kuma Allah mummunan ba kuma Allah zato na alkhairi ba kun yi mummunan zato ba Allah Allah yake abinda ya hana ku fita Shi ne wannan mummunan zato da yake cikin rana. to bayan an dawo kamar yadda muka karanta sai suka zo suka yi ta ba da uzuri wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana abin da ya shagaltar da mu dukiyar mu dabbobin mu sai da na shirya kamar zan bika sai aka ce mun dabbobi na sun watse a cikin jeji wannan yasa garin in je in tattaro su kuma an yi nisa an tafi har na shirya zan bi ka sai aka ce mun ɗana ya bata garin neman shi ko kuma kun tafi fastar na ka roƙa mana Allah gafara annabi sai ce Allah ya gafarta muku kuje to bayan an dawo domin an tafi wannan umra na sulhul hudaybiyya din ne shekara shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a watan Zulqa'ada to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga wannan sulhu Allah sai ya alƙawarta mishi ganiman kai bara. domin kamar yadda zamu karanta dukiyar da Yahudawa suka tara ta a kai bara Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kawai za a je a ɗebo wannan ganiman kawai a dawo da ita ba wani turnuku za a yi na tantan ba kafin a daidu wannan gani ma ɗin to a wannan karon kuma munafukai sun ga za su so su je Allah sai ya ce sai ya ƙulul mukallafuna Allah ya ce waɗanda aka bar su a gida suka zauna suka ƙi su dika zuwa makka Allah ya ce da sannu za su ke, idan ɗalaƙatun ila aku zuwa idan kun tafi zuwa ga ganimomi domin ku ɗebo su domin Allah ya gaya bai cewa kawai ɗebo kuɗi kawai da a yi e bai ta musu wani yaki na ku je ku yi ba yace kawai za ku je ne ku ɗebo dukiya a kai bara idan da lakatun ila maganima da ta'khudura idan za ku tafi zuwa ga ganimomi domin ku ɗebo zaruna nattabi'ukum Allah yake waɗannan da suka ki su bi ku a karon farko za su ce ku bar mu mu ma mu bi ku a tafi da mu yuriduna an kalaman kalamallah Allah yake suna nufin su canza maganar Allah Allah kuma ya yi alkawari idan an tafi idan an tafi kai bara ɗiban wannan ganima din to za a tafi ne kawai da wanda ya tafi makka lokacin da aka yi sulhul hudaybiya jama'a mun fahimta kuma koda mutum bai samu halin zuwa kai bara ba duk abin da aka samu na ganima a kai bara za a raba da shi idan kuma mutum bai tafi makka ba to ko da lafiyarsa ƙanau ba za a tafi kai bara da shi ba in kuma ya je ma ya yi zuwan banza Allah ya ce haka daɗi Allah ya ce sai ya ƙunar mukallafuna waɗanda aka bar su a gida ba su bi ka ba kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sannu da su ce idan tsanakacin ila maganima idan kun tafi zuwa ga ganimomi litta zuwa domin ku karɓo su zaruna na tabi'ikun Allah yake za su ce ku bar mu mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalamallah Allah yake suna so ne su canza maganar Allah cewa da Allah yayi ba da su bi ku ba to suna so a bar su su bi ku don su canza maganar Allah kul Allah yake kace musu lam tattabi'una sam sam ba za ku bi mu ba kazalikum qala Allah min qablu domin haka Allah ya faɗa tun kafin lokacin tafiyan yazo Allah ya ce duk wanda bai tafi Makka ba to kuma ba za a tafi kai bara da shi ba kazalikum qala Allah min qablu haka nan Allah ya faɗa tun kafin zuwan lokacin tafiyan kai bara yayi fa sayquluna bal dunana. Allah yake to da sannu zaka ji waɗannan munafikai suna cewa dunana hasada kake mana wai annabi ne yake musu hasada eh munafiki kenan munafiki kenan fasa ya kuluna bal tasuduna Allah ke da sannu zaka ji suna cewa ai hasada kake mana kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai kuna mana hasada ne bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah yake mutane ne da ba su iya fahimtar inda aka dosa Allah yake sai dan kankanin fahimta iya abin da maslahar su take ciki shine kawai suke fahimta duk abin da ya shafi al'umma duk abin da ya shafi addini shi ba su fahimtar su Allah ke fahimtar su kankanwar fahimta ne jama'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da waɗannan munafukai haka suka yi ta cutar da shi haka suka yi ta cutar da sauran musulmai da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da suka ga ya zo da zafi wa musulmai to da su noki a bar masu imani a cikin wannan abu idan sun ga an samu wani alkhairi to nan kuma su ne a gaba-gaba domin su mori wannan alkairi ne duk inda da a fita duk inda za a fita idan ya shafi yaƙi ko wani aiki na addini to sai sun noki a eh, lokacin da aka tafi ta tabuka yana daga cikin tafiya da aka yi a cikin wahala da kunci da tsanani ga tafiyar kafa ga adadin musulmai da yawa ga zafin rana duk abin da ake kira matsala wannan lokacin ya haɗa waɗannan matsalolin amma mutanen na haka suka lauke kuma bayan ma musulmai sun tafi annabi sallallahu alaihi wa sallam da sabbin sun tafi suka dawo gida suka mai da gida wajen biki da murna eh tuna ce yanzu ba sun kusa isa waje kaza sai a fashe da dariya sai a tafa Allah ke farihal mukhallafuna bi ma'adihim ila rasulillah وقالوا لا تنفروا في الحرب محرما لو كانوا قليلا كثيرا بما كانوا الله يكفي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله الله ya ودن دا aka bar su a gida Allah ya ga sunan suna ta farin ciki suna ta murna suna ta annashuwa bi maq'adihim khilaf rasulillah saboda zaman da suka yi a bayan annabi annabi ya tafi su suna gida wata kasada ce kake tunanin za ta afka ma annabinka amma bai dame ka ba kai kana gida kana jin daɗin ka musulmai ne ƴan uwanka kake tunanin wata ila akwai wata barazana da za ta afko musu amma kai kana gida kana cikin kwanciyar hankali kana nishaɗin ka Allah ce ga sunan farihal mukhallafuna bi maq'adihim kilab rasulillah Allah ce ga nan wanda aka bar su a gida suka noke suka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen yaki Allah ce suna ta murna suna ta annashuwa suna zaune a bayan fitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihu an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah yake sun kifir su tashi su yi yaƙi da dukiyarsu da rayukansu a tafarkin Allah Allah yake sun ki su taimaka da dukiya Allah yake sun ki su ba da kansu don addinin Allah Allah yake sun ki wa qalu Allah ce har ma cewa suke ma yan uwansu la tanfiru fil harri kar fa ku sake ku bi su a wannan zafin ranar kar ku yadda ba mutum sai ya kira kanin shi ya ce to na kana wani kaiwa kana kawowa sai kuma ka bi su wannan ya kira wanda yake so wanda yake kusa da shi ya ce na kana wani kaiwa da kawowa kar ku kuskura ka bi su wa qalu suna ce ma yan uwansu makusantan su la tanfiru fil harri kar ku bi su a zafin rana qul Allah yace ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra Allah ce ka ce musu wutar jahannama ta ji rana zafi in dai rana kuce tsoro Allah ce jahannama tana jiran ku ina ce yanzu an yi isa da wanda suka shiga ranar da wanda suka yi dariya a gidan ina yanzu duka sun wuce duniya kenan haka ne kul naru jahannama ashaddu harran Allah ya ka gaya musu wutar jahannama ta ji rana zafi falyabhaku kalila ai ba sai ya baha kuna kalila wa sai ya bukuna kasira Allah yake dariyar dan kadan dasi Allah yake dasu ci kuka mai yawa har yanzu suna nan suna ta kuka kukan kuma wallahi ba san iyakacin sa ba Allah yake dariya daga kaga suna yi murna da annashuwa da suke yi Allah yake dan kadan ne Allah yake za su je su ci kuka mai yawa to kukan yau an haura sama da shekara dubu da fara kukan kuma kukan ba a tsaron da za a ƙare shi ba to munafiki kenan duk abin da kaga zai yi iya na maslaha sani iya na maslaha sani الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قالوا إخوانهم وقعدوا لو Allah ya ce allazina ƙwado da ikwani su ne suka je suna biya wa ƴan uwansu wa qadu su fa suna zaune a gida ba da su je yakin ba amma suna bin ƴan uwansu da da su raka annabi sallallahu alaihi wa suna ce musu a ataquna ma qutilu ai inda sun ji maganarmu, hana su fita da muka yi da sun mana da'a ma kutulu da ba a kashe su ba ai su suka dama kansu Allah sai ya yi fushi sai yace ka gaya musu kul idfa'u an anfusakum al-maut an anfusakum al-maut in kuntum sadiqin Allah yace to ku da ku je yakin ba ku kare kanku daga mutuwa mu gani Kul fadara'u an anfusakum al-maut in kuntum sadiqin Allah yake to tunda kuna cewa saboda sun je yaki ne ba su ji maganan ku ba shi yasa aka kashe su Allah yake to ku da ku je yakin ba ku tunkuɗe ma kanku mutuwa mu gani kar ku mutu sun mutu ko ba su mutu ba sun mutu eh na qalu li ikwanihim la qa'du suka gaya ma ƴan uwa kuma suna wani a gida law ata'una ma kutilu suka ce da sun mana da'a da ba kashe su ba sai da muka hana su fita suka bi shi kun Allah yake to ka gaya musu fadara ul an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin to ku kutun ku dai mutuwa ma kanku in in dai daga cikin kuna za ku iya ba mu wani shawara ya tsallake mutuwa to ku ba da shawara ku ba ma kanku ku samar ma kanku mafita jama'a muna fahimta su ne wa inna minkum laman la anna رب أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا ما كنت معهم شهيدا الله يقول إن منكم لمن لا يبطئن Allah ya ce akwai masu kashe gwiwar mutane a cikin ya eh, haka ne yanzu gaba amma duk abin da muke ciki a cikin ƙasar nan duk abin da muke cikin nan Allah kaɗai ya san iya adadin miliyoyin da yanzu ba su zaune a cikin gidajen wani da ake ba mu labari lokacin da abin ya shigo cikin garinsu matarsa tana da ciki kusan wata tara ya ce ta zo ta hau bayan mashin ɗinsa ta hau ya ɗabi yara biyu ya saka a gaban mashin ta ɗauki yara biyu ta sa a tsakaninsu saura yara hudu daga mai shekara sha biyu tara takwas sai ke musu ko kuma ku bi joji har yau bai gamu da yaran ba amma ba a hakan da muke cikin nan a haka yanzu wani siyasar kuɗi yake so sai an shi kuɗi yayi haka ne ko ba haka bane haka ne ba tunanin sa waɗannan mutane to shi tunda bata shafe shi ba shi wanda zai ba shi kuɗi shine haka ne mana ya tuna waɗannan mutane yadda suke rayuwa da halin da suke ciki shi ba ta shafe shi ba ba ta shafe shi ba shi ba ta shafe shi ba har yanzu yana kallon waye ne zai taimaka musu yanzu mu a kasar nan in za mu yi siyasa yau siyasa wutar lantarki da mu mu yanzu siyasa kwalta da mu ai mun wuce wannan mu yanzu ai mun wuce maganar kwalta ko wutar lantarki wallahi mun wuce shi to suna nan suna nan iya bukatar su waye ne waye ne mai taimakon jama'a waye ne taimakon jama'a a yanzu waye ne taimakon jama'a waye ba bada kuɗi a yanzu a masallaci ana caje ka kana maganar waye mai bada kuɗi a masallaci ana caje ka kana cewa waye mai bada kuɗi to haka ne haka an ya zauna da irin waɗannan mutane in abu al'umma ta shaɗa su in su ce to a nan ne za ka ga mutum yana farfa eh to kun ji lokacin da za a ciki a je a yi umra sun mulki saboda tunaninsu tun daga yadda aka bar garin makka idan musulmai sun je da a murkushe su sai suka nauki yanzu kuma sun ji za a je a samu ganima to sun zo suna cewa ana musu hasada ne to banda munafiki kuma hasadan annabi ne zai maka hasada eh bal ta su huna hasada kake mana Allah ke ba su da fahimta ne ba su da fahimta ne ba su da fahimta ne to bari ku ji abin da Allah ya ce musu تقاتلونهم yake kullil mukallafina min al-a'rab Allah yake kace ga waɗanda aka bar su a gidan nan daga cikin larabawan ƙauye Allah yake ka gaya musu satudu auna ila qaumin uli ba'sin shadidin Allah yake nan gaba da a kiraye ku zuwa ga waɗansu mutane da suka iya yaƙi mai tsanani sun kware a fada to za a gayyace ku a je jihadi a wajensu to hum aw yuslimun ku yaƙe su kawai ko su musulunta in dai kuna son fitan to in an dawo daga kai bara akwai wanda da a tafi yanzu in an zo wannan sai ku zo to ba shi ke nan ba da su ake noke ko ba su noke ba za su noke da su noke eh, da su noke haka ne kasar Allah akwai daga cikin sunnoninsa da ba su canzuwa akwai jarrabawa magana in kai wannan ya tafi ya jarabce ka akai wala nabulu wannakum hatta na alamal mujahidin minkum wasabirina wa nabulu wa akbarakum Allah yace wala nabulu wannakum wallahi zan jarabce ku Allah yace hatta نعلم المجاهدين منكم wasabirin har sai mun bayyana da waɗanda suke jihadi da kokari wajen taimakon addini tsakanin su da Allah wasabirin da waɗanda suke da hakuri wajen riko da addinin Allah wa nabluwa akhbarakum Allah ce labarbarun kuma Allah ce sai mun jarabce su eh a gani da gaske ne ko ba da gaske ba haka ne haka ne Allah ya samu dace to jarrabawa sunnar Allah ce to in kun ce yanzu imani ne zai sa ku fita Allah ce to wannan kan an riga an yi doka ba da a fita da ku ba amma dai za a kiraye ku satudu'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin za a kiraye ku zuwa ga yakar waɗansu mutane su ma sun iya yaki mai tsanani ma'ana ƙwararru ne a yaki to qatilunahum za ku yaƙe su aw yuslimu ko kuma su musulunta ɗayan biyu kawai tuqatilunahum aw yuslimun ko kuma su musulunta babu wani magana daga kafa to inda gaske ne ai zaka fita da yawa daga cikin malamai suka ce waɗannan uli ba'sin shadidin waɗansu suka ce banu hanifa mutanen musailamatul kazzab waɗansu suka ce faris da rum haka dai suka yi ta kawo Allah da ya ce waɗansu mutane ne da suka kware a yaki. to da a kira ku a ce ku je ku yaƙe su ko kuma su musulunta kaga yaƙi babu ranar karewa kenan Allah ya to da a fita ai in dai kai munafikin ne sai an kure maka gudu sai an kure maka gudu duk yadda kake lokewa abinda ka fake da shin shekara ɗaya biyu sai a kaɗe shi sai a sake fitowa sai a ga yanzu kuma da me zaka dingina in ka dingina da wani abu sai a ƙara watanni ko shekara sai a cire wannan abun haka ne ko ba haka ba haka ne eh munafukai sun cutar bayan Allah suna daima eh to Allah ya datar da mu Allah yake satulu auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum aw yuslimun fa in tuti'u in kun yi kun fita a bisa umurnin da Allah ya muku yu'tikumullahu ajran hasana Allah zai ba ku sakamako mai kyau wannan sakamako shine gidan aljanna idan aka kiraye ku kuma kuka miƙa wuya kuka yi da'a ma Allah kuka yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yu'tikum ajran hasana Allah zai ba ku sakamako mai kyau shine gidan aljanna wa in tatawallaw in kuma kun juya baya kama tawallaytum min qablu kamar yadda kuka juya baya a karon harko kuka roke wannan ma ya taso kuka sake nokewa yu'azibukum azaban alima to Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi in ji Allah ya zai azabtar da ku da azaba mai tsanani za a azabtar da ku azaba mai raɗaɗi saboda ka in ma kun kudurce munafirci ne to ku tuba ma Allah ku yi musulunci tsakanin ku da Allah in ba haka ba akwai azaba mai tsanani da take jiran ku Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce Ya يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما الله يقول ليس على الأعمى حرج Allah ke babu laifi akan makahu lokacin da da ba yanzu ana magana wadda suka noke ba to kar kuma duk wadda aka ganshi a gida bai fita ba shi ma a zarge shi da munafinci a zarge shi da abin da aka zargi waɗanda suka noke a wancan lokaci Allah ya ce laisa alal a'ama harajin Allah ce babu laifi akan makar don bai fita zuwa ga yaki ba Allah ce ba laifi a kansa wala alal a'raj harajin gurgu Allah ya ce babu laifi akan shi wala alal maridi harajin maras lafiya Allah ce babu laifi a kansa yana fama da jinya yana kwance Allah ce shi ma ba abun zargi bane zaman sa a gida ba laifi bane wa man yuti illaha wa rasulahu amma duk wanda yayi da'a ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yudkilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah zai shigar da shi aljanna aljanna wanda koramai na gudana a ƙarƙashin wannan aljanna Allah ya sa muna da rabo a cikin su wa man yatawalla amma wanda ya juya baya lafiyarsa kadau ba shi da wani uzuri daga cikin waɗannan uzuroni da aka ambata yu'azibuhu azaban alima Allah zai azabtar da shi da azaba mai tsanani a ranar alkiyama jama'a mun ji ko laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun a cikin suratul tauba Allah ya ƙara waɗansu laysa a du'afa'i wala alal marba wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muslimina min sabil wallahu ghafurur rahim Allah yake cewa laisa alal du'afa babu laifi akan masu rauni tsoffi girma ya shigo Allah ce babu laifi su zauna a gida a bansu wala alal marba babu laifi akan marasa lafiya suna fama da jinya Allah ya ce babu laifin su zauna a cikin gida wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun Allah ya ce kuma ba laifi akan wanda ba su samu abinda za su yi infaki wajen fita yaki ba Allah ce su ma ba laifi akan su mutum ne bai da kuɗin da zai sayi abin hawa da zai fita bai da kuɗin da zai rike guduri da zai fita bai da kuɗin da zai iya sayan makamin da zai fita Allah ya ce irin waɗannan su ma babu laifi akan su inji Allah subhanahu wataala wala halal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta ma ajidu la ajidu ma ahmilukum alayhi Allah yake kuma haka wanda idan suka zo maka duk da ba su da shi din amma sun zo sun same ka sun ce to manzo Allah sama mana abin hawa da zamu tafi a sama mana abin da zai kai mu wajen yakin nan qulta kace la ajidu ma ahmilukum alayhi kai da kanka sai kace ni babu abin da za a dauke ku akai ku zuwa gun yaki da shi babu guzuri mu ma abin da ke hannun mu ya kare tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazalan alla yajidu ma yunfiqun Allah ya gashi sun juya suna kuka in uwansu musulmai da su fita malam in an fitan nan wani ba zai dawo gobe ko rabu da shi kenan wai a sai kana gida kana jin daɗi Allah ya ce suna cike da bakin ciki suna kuka saboda ba su samu abinda da su fita tare da ƴan uwansu ba Allah ya fito su ma babu laifi a kansu to duk wanda yake daga cikin irin waɗannan uzurori da muka ambata to baya daga cikin wanda don bai fita ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi azabtar da shi a ranar alkiyama amma wanda yake da iko da dama to ya zama wajibi a kan shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira to dole ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya samu dace to sai Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati 'alima ma fi qulubihim وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأنامهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara Allah yace hakika Allah ya yarda da mu'minai ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh yubayyi'unaka tahta shajara yayin da suke maka baya a karkashin bishiya Allah Allah ya yarda da su mu'mini yakan yi wani aiki aikin na sadaukar da kansa lokacin da ya aikin a lokacin Allah ya ce a sa sunansa a cikin 'yan aljanna. duk da kaji an ce radiyallahu anhu to ya sha ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗan aljanna suka shiga aljanna a ranar alkiyama Allah ya sa muna cikin su bayan sun shiga aljanna suna cikin ni'ima da walwala a gidan aljanna Allah zai tambaye su ya ce musu akwai abin da kuke bukata na ƙari za su ce Allah kuma me za mu bukata na kayi bayan wannan abin da muke ciki sai ce musu akwai abin da kuke bukata na kayi shine yarda ta na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba har abada amin in mutum ya samu yardan Allah su ya sha to su haka Allah ya ta su radiyallahu anhu radiyallahu anhu waradu anhu Allah ya yarda da su shi yasa na daga cikin matsalar da shi'a take samu aqidar ba zai taɓa yiwuwa ba a yi shi'a dole sai ta taɓa su siyasa yasa suke taɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan kana makale da abu hurairah to ba za ka iya shi'a ba dole sai an raba ka da shi idan kana makale da abubakar da umar da usman da aliyu ba za ka iya shi'a ba dole sai an ɓamɓare su to saboda ka idan an zo abin da za a fara gaya maka abubakar azzalimi ne umar domin lokacin da aka kwace abin da ke hannunka ta wajen sayi na abubakar da umar to yanzu an samu wani rana da za a baka wata aƙida abin da ya sa kenan ake taɓa sabon ana so ne a samu communication gap tsakaninka da annabi idan aka cire sahabbai to yanzu karatu ba sai abin da aka gaya maka ba sai abin da aka gaya maka dama su ne suka ji a bakin annabi to yanzu in kana riƙe da nasu ba a kawo maka sabo to amma idan aka ɓace su aka nuna ba mutanen kirki bane azzalumai ne fasikai ne ba mutanen kirki bane sai ka ji yi watsi da su to yanzu tun da ka yi watsi da su ga aikara karatu nan gaba kuma sai kawai abin aka gaya maka komai ba abin da bai shigo ba ba abin da bai shigo ba eh ba abin da bai shigo ba Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minin hakika Allah ya yarda da mu'mini idh yubayi'unaka tasa shajara lokacin da suka maka mubaya a karkashin bishiya fa alima ma fi qulubihim Allah yake Allah ya san abin da ke zuciyarsu ne fa anzala sakirata alaihim ya farkar musu da natsuwa ta musamman ya natsar da su suka samu cikakkiyar natsuwa don ya karfafe su akan abin da suke tafiya a kai wa asabahum fatahan qariba saboda haka sai ya musu tukunci da wannan fatahi na kurkusan nan da za a je a debo e wannan ganiman kai bar tukunci ne na mubaya'ar da aka yi domin mubaya'a suka nishi akan mutuwa ba mun karanta kistar ba a farkon tafsirin ce mishi aka yi an kashe usman a makka an kashe usman aka ce an kashe usman annabi ya ce to ko mu kare ko mutanen makka su kare sai ce waye zai mun baya sai aka zo aka yi ta mubaya wannan mubaya Allah sai ce to duk na yarda da kuna ya ce haka mutanen badar lokacin da suka fita yakin badar su ɗari uku ne da ɗori ɗari uku ba su wuce da goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ba suka je suka tare mutum sama da dubu makamansu da ke hannunsu na faɗar bai wuce guda tara ko goma ba wani har aka gama yakin badar din da naushi ya gama lokacin da aka gama yakin sun murkushe abokan gaba sun murkushe ga sunan iya adadinsu sun murkushe minti ukunsu suna filin badar ɗin ba su waɗe ba Allah ya ce musu ku je ku yi duk abin da kuke suna ya fi in dai kai ɗan badar ne Allah ya ce to daga yanzu kai an rufe fayil ɗinka in ka gada ma duk abin da ka gada ma ka je ka yi in ka ta tsada ka koma Allah ya ce ka je ka yi Eh, eh, eh, sadaku ba ku ga a hakan kuma a cikin kaskantar da kai harshen eh shi ne minar mummuni na rijalun sadaku ma ahadun laha alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر Allah ya ce minan mu'mini na rijalun daga cikin waɗannan mu'minai tabai Allah ya ce akwai mazaje sadaku ma ahadullah alaihi Allah ta sun gaskata abinda suka ma Allah alaihi fa minhum daga cikin su man qabana habahu Allah ya ce akwai wanda ya gama kwantarakin sa fatmark da ake nema a shiga aljanna Allah ya ce shi ya riga ya fara yanzu kawai yana jiran mutuwa ne aljanna ya riga ya ce aljanna tun yana raye wa minhum man yantadi daga cikin su akwai masu jira su karata nasu aikin wa ma baddalu tabdila Allah ta amma ba su canza ba shi yasa kake bi wannan sai yake ta wani fil janna wani fil janna wani fil janna tun yana tun yana cikin gidansa ya riga ya gama cin aljanna eh saboda sun yi aiki aiki ake neman aljanna da shi amin aiki ake neman aljanna to Allah ya yarda da su fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zuciyarsu don Allah suka yi don Allah suka yi don Allah suka yi da'a don Allah suka yi da'a ba an fa anzala sakinata alaihim Allah ta ya saukar da natsuwa a kansu wa asabahum fatan qariba sai ya musu tukunci da wannan budi na kurkusan sakamako da wannan ganimar kai baran shine fatan qariba wani fatahi da za a ɗebe shi nan da nan eh Allah ce wa maganima kasiratan ya akuzunaha Allah ce fa akwai ganimomi da yawa sai ce ya akuzunaha da za su ɗebo eh, wa maganima kasiratan ya akuzunaha Allah ta akwai ganimomi masu yawa da za su ɗebo wa kanan Allahu azizan hakima lalle Allah mabuwayi ne mai hikima ne wata ɗaya sun dawo daga makka bayan an yi sulhu hudaybiya a cikin watan zulqa'da a zulhijja ba wata ɗaya ba Allah sai ce to a tafi kai bar shine kari ba. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tada sahabbansa wanda ya tafi sulhu hudaybiya da su aka tafi kai bara sun isa kai bara da daddare sai suka yi sansani a bayan garin kai bara amma kar ku manta abdullahi bin ubay bin salul har ya aika wa mutanen kai bara cewa ana shiri za a zo eh kuma kullun yana sahun gaba eh akai duk waɗannan ababa da kake ganin suke faruwa da al'ummar mu zaka samu hannun mutanen mu a ciki wallahi akan eh eh to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa da sahabbai sai suka yi sansani a bayan gari to yahudawa kuma a wannan lokaci nan kai bara kamar nan ne headquarter yahudawa a jaziratul arabiya duka duk inda musulunci ya ɗan yawa in suka sule kai barada su su nuka ba banu nabir banu da duk da annabi ya su duk can aka yi nan ne tukunsu yake nan ne headquarters yake duk wani sharri da za a shiryo musulunci daga kai bara ake shiryo shi aina ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Allah ya ci a yaƙe su yahudawan kai bara su suka warware alkawarin da ke tsakaninsu da annabi a lokacin da suka warware kuma a lokacin kai tsaye suka kulla kawance da kurin shawar makka akan yakan annabi daga kai bara aka shiryo wannan yakin a aka gayyaci dukkan kafiran duniya akan ayi gangami a zo a murkushe annabi daga kai bara aka shiryo shi yahudawan kai bara su suka shirya wa banu nabir a yi kisan jilla ma annabi lokacin da ya shiga anguwarsu mala'ika jibril ya zo ya gaya mishi yahudawan kaibara su suka ingiza banu kuraiza suka warware su da annabi sallallahu alaihi wasallam to can headquarter da ake shiryo komai Allah sai yace aje a watsa taron ta tantance a yanke ko da ta tantance ba eh to sai aka tafi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ga kai bara a gaba gare su to kuma suna da manya-manyan husun irin manya-manyan ganuwa da suka yi manya-manya da zai iya kwashe jama'a su yadda daga irin manyan gidajen fada-fadan nan haka aka yi su manya-manya a cikin garin ta da duk wani abu da zai taso in sun ga gologo sai a tsoro sai a je a kule annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'addu'o'i na neman nasara a wajen Allah asuba na yi sai ya jagoranci sabon su suka yi sallan asubai ana sallan asubai annabi sai ya ce gari na wayewa lokacin kowa zai shiga hada-hadarsa mai tafiya gona yana shiri mai tafiya kasuwa yana shiri lokacin da ake ta wannan kai kawon ba ta ganin gari in yi waye za a kai yara makaranta yadda ake so su annabi sai to sai mu shiga gari <laughs> eh, to kowa an fara wannan kai kayya kayyar musulmai sai suka shiga suna cikin haibara to kun san akwai irin su banu nazir da aka kore su daga madina to kun san ai sun san su ustazan akwai akwai su banu quraiza akwai su banu kainuka tun da an zauna da su a madina ai in sun zanka da su gare ka kawai sai su ga wannan ya wuce sai su ga wannan ya wuce kawai sai aka fara ihu a gari wallahi muhammadu ya shigo muhammadu wa sabu muhammadu da sahabban su sun shigo ratatatatatatatata dama haka in Allah zai taimake ka duk qur'ani haka Allah yake cewa in zai taimake ku abin da yake muku na farko sai sa tsoro ma abokan gaban duk katancin mutum inda ya riga yana zara ku yi nasara a kan shi sai ya ba tsoro a cikin zukatan duk inda Allah ya su badar su ina duk wa kadar bi kulubu himin ruwa sai duka ma abokan gagaban tsoro suna kaya to shi ko bada da a in dai har wanda abokin faɗan ya karya to an yi nasara a shi wannan gudu da suka yi suka dinga shiga wannan ganuwarsu suna guje-guje suna shiga annabi sai ce Allahu akbar Allahu akbar annabi ya kharibat كيبر النبي يقول كيبر كفادي كلمة كيبر النبي يقول كيبر كفادي كريشان كيبر يعني فإذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنظرين الإمام البكاري يروي ذلك تدسي أكا أردسي أكا كولي غير شنو annabi ya ini da sabbansa da dare sai tara sabon yake ce musu idan Allah ya kai mu gobe da safe za mu tinkari dukkan waɗannan gidaje yace musu da na raya gadan rajulan yaftahi Allahu ala yace in Allah ya kai mu gobe da safi zan ba da tuta a hannun wani mutumi da zai jagoranci buɗe waɗannan manyan gidaje wannan ganuwa yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wanda zan ba tutar yana san Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suna sun shi Umar ya ce tun da nake a duniya ban taɓa sha'awar in jagoranci waɗansu a ce ni ne shugaba ba sai ranar ce dalili saboda an ce wadda za a bashi tutar yana son Allah da manzan Allah Allah da manzan Allah suna sun haka sabbai aka kwana ana ta iya iyamun laili ana roƙon Allah kowa na so a bashi tutar eh da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wa sallam. sai ce aina aliyu bin abi talib yace ina ga danga ga danga kusar yaki kaga cewa annabi yana fama da ciwon ido annabi ce ku kira mun shi ku kira sayyidina ali annabi ya zo mai tofi a idon yace yana toba mun sai naji kamar idon bai taba ciwo ba eh akwai wani cikin hospital da suma siyaka <laughs> sallallahu alaihi wasallam eh akwai wanda yaki yaki da ka tsara hannun hannun mai fadi annabi ta dauko ya dauko a amin eh. eh to shi kenan aka kira sayyidina ali sai aka tuta amma duk da haka ku ji bayan Allah da annabi ya ba shi tuta sai ya ce mishi ya ce ka tinkare su da izini Allah duk inda ka je buɗe wata ganuwa yace kafin ka buɗe ka kiraye su zuwa ga Allah kar a je a fada musu idan an isa bakin wajen annabi ya yace ayi da'awa a daga murya ka kiraye su ka gaya musu haƙƙin Allah a kansu in sun miƙa wuya annabi ce sun zama ɗan uwanta da kadin musulunci ke ya eh, musulunci ke ce shi wallahi a sami mutum ɗaya a cikinsu ya miƙa wuya ya karɓi musulunci kai aliyu ya fi maka alkhairi abin Allah sama da kanakin jajayen rakuma kar ku damu da abin da suke da shi na gani ba ɗan sun mika wuya sun zama yan uwan an isa ba bakin dagar annabi ya ce tukunna yi da'awa in ba su mika wuya ba tukunna to tun da sun razana kan ai magana ya kare to haka aka je aka buɗe a buɗe wannan shi sarkin garin shi ya fara fitowa ya ce sai mu barasa da sayid na ali a yi fitowa da sayid na ali suna fitowa sayid na ali farfe shi jefar da shi abu to shi kenan sarki ya yi da shi sayid na ali Eh, haka lokacin da suka yi da amu yadda ya ga ya kai ya kawo duk abin da namiji ke bukata amur yana da shi duk abin da namiji yake bukata yana da shi inda za a ce wai namiji ya kai namiji da sai dina ali ya fito sai ce haba muhammadu wannan yawon ya ce duk cikinku duk cikinku a haka wadda za ku turo mini sai wannan yaro bai san yaro da gari ba yaro da gari eh. sai ya fito sai na ali sai ya fito amr yana zuwa sai na ali na zuwa dama ka'idar yaƙi in ta bara da to kawai ku ku fito da iyaka nasu wadda in an kashe su sauran dasu su wace wa'annan masu fito da nasu wadda in wa'annan sun mutu da a wace kawai a zo a buga Eh, yana zuwa sai na ali na zuwa yana zuwa sai da suka yi kusa su haɗu sai na ali sai ta misha to ai mutum ɗaya na ce ya fito ba mutane biyu ba to shi kuma sai ya ɗauka wani ya biyo shi ne sai ya juya irin zai ce mishi ya koma nan kafin nan ali ya tarkai eh, sai da ya kusa da shi sai ce to ai kai kaɗai na ce ka fito ba ku biyu ba

to shi kenan aka kama bayi iya waɗanda da aka kama safiya masu nan Allah sallallahu alaihi tana daga cikin waɗanda aka kama a wannan rana ta zama cikin kasan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yanta ta bayan ta karɓi musulunci kuma ya sanya yanta kan shine sadakin ta ya aure ta to kawai sai aka dinga fito da kuɗi kawai eh dama Allah ya gaya musu wa magani maka maganima kasiratan Gani momi ne masu yawa Allah yake za su ɗebo ta wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah magwayi ne Allah ne hikima ne to bayan Allah sai mu kwana sai wani sati idan Allah ya kai mu mu dora wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin